وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma daga wannan babban masallaci na juma'a na umar ɗarkaka wanda ke nan harkatar ƙungiyar izala ta tarayyar najeriya ita ko birnin tarayya abuja yau muna goma sha biyu ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da uku lissafin nasarar yan mishan yau muna goma sha uku ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu taimakon marayu a takbir a takbir a takbir ganduje foundation jiya ina gida nake samun waya cewa ana kira na daga gidan gwamnati jihar kano ita uwar gidan gwamna da kanta profesa na dauki waya da ke faruwa aka ce muturo a kawon ne marayu ta da foundation suna so su masu nan ba da sake gudunmuwa sai ga gudunmu yi ta kudi naira miliyan daya da muna zuwa allah ya saka musu da alkhairi shi mai girma gwamnan jihar kano allah ya wasu albarka allah ya tsare shi daga abin da yake tsoro allah ya biya masa bukatun sana da kai duniya da lahira tare da ita uwar gidan mai girma gwamna farfesa gogo da sauran membobi na gauri da foundation wanda suke ta wannan ya ta ayyukan addini allah ya saka musu da alkhairi da kwamishinoni ga wani kwamishina na kusa da ne yake da kwamishinoni kusa ala rafa jiwa kwamishina ne a fannin ilimi na system yake to hada hada su a cikin addu'a to hada su ala rama kwamishinoni allah ya mutu albarka wani bawan allah bai faɗi sunan shi ba amma allah ya san shi Allahu akbar ya aiko marayu gudunmuwar kudi naira dubu ɗari biyar ya Allah wannan bawa naka ba mu san shi ba amma kai ka san shi ya Allah ka masa albarka amin ka ba zuriya ka albarka kai wa dukiyarsa albarka ka tsare shi daga mugun ji da mugun gari da bakar kaddara wani bawan Allah bai ambaci sunansa ba ya aiko marayu gudunmuwar kudi naira dubu goma sha biyar Allah ka masa albarka Allah ka yi sa albarka kai wa iyalansa da zuri'a sa albarka Suleiman Rufai Suleiman Rufai ya yi koma rayu gudunmuwar kuɗi ta naira dubu hamsin Allah ka saka wa Suleiman Rufai da alkhairi Allah ka yi sa albarka kai wa zuri'a sa albarka Alhaji Abubakar shi kuma Alhaji Abubakar ya aiko marayu da gudunmuwar kuɗi ta naira dubu saba'in Allah kai wa Alhaji Abubakar albarka Allah kai wa dukiyarsa albarka Allah ka tsare shi daga mugun da mugun gari da baka kaddara da mu da su duka Allah ka azurta mu da makwabtaka da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aljanna ta dauki ranar tashin alkiyama wani mutane bayan Allah su hudu sun aiko wa marayu da gudun kuɗi naira dubu talatin talatin suka haɗa wa marayu naira dubu ɗari da ashirin ya Allah waɗannan bayi na ka Allah ka musu albarka Allah ya kai dukiyar su albarka su hudun nan Allah ka kwashe su da zuba cikin madarar da su da mu baki daya wasu mutane su goma sun aiko wa marayu gudunmuwa naira dubu ishirin ishirin sun hada wa marayu gudunmuwa ta naira dubu ɗari biyu ya Allah waɗannan bayi na ka su goma da saba marayu gudunmuwa ya Allah ran da 'ya'yansu zan zama marayu kuma ya Allah ka kula da su ya Allah ka tsare su daga dukkan fitintunu da zamani idan iyayen suna duniya Allah ka yi iyayen albarka idan sun bar duniya Allah ka lullube su da rahama ya Allah ka tsare musu zuri'a ya Allah kar ka bari su haifi kidnapper kar ka bari su haifi bandit kar ka bari su haifi dan shi'a kar ka bari su haifi dan boko haram in za ka ba su da ka ba su dama da kin qur'ani kamar rama ga wasu bayan Allah sun goma sha takwas sun haifo mara gudunmuwa ta naira dubu goma goma naira dubu ɗari da tamanin waɗannan bayi naka ya Allah sun goma sha takwas Allah ka musu albarka Allah ka dukiyar su albarka kai wa matan su albarka hanyar da suke bi su samu Allah ka sa mata albarka ka tsare su daga asara ka tsare su daga tabewa duniya da lahira ya Allah ka sa cikin suna cikin waɗanda za su fadda cikin natsuwa a cikin gabari daga nan sai wasu bayan Allah su talatin da ɗaya sun aiko marayu gudunmuwa ta naira dubu biyar biyar sun ba marayu gudunmuwa ta naira dubu ɗari da hamsin da biyar ya allah waɗannan bayi allah ka musu albarka allah ka duke su albarka allah ka zura su albarka na mu a majalar da suka ba da dubu goma goma sun sha takwas sun sun ba da naira dubu ɗari da samanin to daga nan sai wasu bayan allah da taro da tuki da dubu ɗaya da ɗari biyu da ɗari biyar da dari daya da abin da ya saukaka sun hada wa marayu gudunmuwa ta tsabar kuɗi naira dubu dari biyu da arba'in da biyu da ɗari uku da ashirin da tara ya Allah waɗannan bayan da aka ko su ne Allah ka tattara su zuwa ta firdausi Allah ta duke su albarka in akwai wanda ke cikin gidan haya a cikin su Allah ka cire shi gidan haya ka bashi na kansa idan akwai goro a cikin su Allah ka bashi amarya mahadarciyar Qur'ani ka bashi kudin sadaki da akwati mai taya ka ba shi sana'a da zai rike ta ya Allah idan akwai shi ba ta da miji a cikin su Allah ka ba ta miji na kwarai wanda zai rike ta kula da ita koya mata addini ko mai dan dama dama wanda zai rika ba da kudin anko da zai sayan data gudunmuwa da ake miƙowa waɗanda suke shigo masallaci an samu naira dubu goma sha ɗaya da ɗari hudu da tamanin abinda aka tarawa gudunmuwa ta marayu a yau an bai wa marayu dubuwa ta tsabar kudi naira miliyan biyu da dubu ɗari biyar da arba'in da uku da ɗari takwas da tara naira miliyan biyu da dubu ɗari biyar da arba'in da uku da ɗari takwas da tara wannan shi ne gudunmuwar da aka sama wa marayu a yau duk waɗanda suka ba da wannan gudunmuwa Allah ka saka musu da alkhairi eh, wani yaro yanzu ya kawo gudunmuwar naira ɗari biyar yake a sashi a cikin addu'a Allah ka masa albarka mai rayuwarsa albarka akwai mai gidan shi ma ya aiko masa da gudunmuwan naira dubu biyar ya ce ba sai an faɗi sunansa ba amma allah ya san mai gidan ya allah shi ma mai gidan kamar su da aljanna ku ci gaba da taimakawa marayu allah ya wa rayuwarku albarka ku ci gaba da taimakawa marayu allah ya tsare mu daga bala'o'i da muke fama da su a najeriya ya allah muna tawassuli da wannan sadaka da ake baiwa marayu bala'i da muke ciki na kidafar da bandit da boko haram da zubar da jinin bayan Allah da bazuwa su gani ba Allah ka tsaida shi daga wannan kasa Allah ka tausaya mana ya Allah ka yaye mana waɗannan musibu ya Allah ka yaye mana waɗannan bala'o'i da ke damun al'umma ya Allah ba mu iyawa ba mu iya tsara Najeriya daga wayan musibu sai kai ya Allah malaman Najeriya ba su iyawa gwamnatin Najeriya ba ta iyawa sojojin najeriya su kaɗai ba su iyawa yan sandan najeriya su kaɗai ba su iyawa ya allah kai kadai kake da fawa kai kadai kana iya raba da wannan bala'i ya allah mun dawo zuwa gare ka muna kankan da kai zuwa gare ka ya allah ka tausaya mana ka yaye mana wannan musifa. allah ka zauna da jihar kaduna lafiya allah ka zauna da jihar kaduna lafiya Allah ka zauna da jihar Naija lafiya Allah ka zauna da jihar Sokoto da Kebbi da Zamfara lafiya Allah ka zauna da jihar Katsina lafiya ya Allah duk inda wannan fitina take Allah ka yaye ta inda wannan fitina kuma ba ta je ba Allah kar ka bari ta na akawun din marayi ne akawun din marayi wannan din ne na dubu goma ne aka kawo da zo da mai sai turo ba dubu biyar ba naira dubu goma ne aka kawo ba naira dubu biyar aka kawo ba Allah ta'ala ya samu dace Account number marayu 000 455 3753 zero zero zero four five five three seven five three. maimaita 000 455 3753 sifili sifili sifili hudu biyar biyar oku. bakwai biyar uku banki jai bank suna account ɗaya Jibius Orphans and Less Privilege Foundation Abuja. ‘Yan kwamitin marayu magana da nake tare da ku suna nan suna ta tattara sunayen marayu suna ta tattacewa waɗanda za a ba wannan gudunmuwa. Kuma lokacin da za a ba da wannan gudunmuwa za mu faɗa muku abin da aka tara sannan za mu gaya muku bajet da aka yi domin a tallafa wa marayu. Kuma a cikin masallacin nan sai mun shigo muku da marayun an fara tallafa musu a gaban ku kun gani tare da idanunku. in ana yadda da shugaban kungiya na kasa da kansa Sheikh Imam Abdullahi Balalau da kansa zai baro Adamawa ya zai fara kaddamar mana da mika wa marayu tallafi a wannan masallaci ya ma ba da kafa gaba daya rama mana aya ta gaba na ba harkar ta bace ban iya ba aka so sai na yi daga yanzu karku kara barin da aikin da ba aikin alarama ba na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يصومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإن إنه لغفور رحيم الله ما دوجي سركي yana ci gaba da yi mana bayani akan wannan gudawa. Allah ya ce wa in ta'azzana rabbuka ka ambata musu lokacin da ubangijinka ya sanar ubangijinka ya shela wani wasu usulubi na qur'ani ke amfani da shi in an ce ta'azzana ma'ana shi ne a alama wato Allah ya ba da ne ya ba da sanarwa wato kamar public announcement Allah madaukin sarki yi akwai irin wannan ayar a cikin surat Ibrahim وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد تعبت lokacin da ubangijinka ubangijin ku yayi shela sanarwa ya bada public announcement cewa la in idan ya muku kuka gode Allah ya ce idan kuma Allah ya muku ni'ima kuka butulce Allah ya inna azabi la shadid lalle azaba ta mai tsanani Allah ka gafarta mana to irin wannan ta'azzara da Allah ya amfani ta a Ibrahim ibn Jawzi ya amfani da ta a wannan sura Allah ya ce wa in ta'azzara rabbuka yayin da ubangijin ka ya ba da sanarwa menene sanarwar waɗannan yahudawa saboda makirkin su da munafucin su Allah ya ce la a alaihim ila yawmil qiyamati man yasumuhum su'al azab Allah ya ce lalle daga nan yanzu har kiyama ta tsaya Allah ya ce ba zai gushe ba lokaci bayan lokaci sai ya rinka turo wanda zai ɗanɗanawa yahudawa ɗan karan azaba in ji Allah azaba da tsanani Allah ya ce ba zai gushe ba zai rinka yin wannan kuma abin da ya faru nan duk inda suke ba za su zauna lafiya har abada ba saboda kubilcin da suke wa Allah ko Allah ya daga musu kafa sun yi karfi to kuma Allah zai turo wanda zai azabtar da su ai a cikin suratul isra Allah ya ba mu labarin irin yadda ya rinka azabtar da yahudawa ya rinka turowa ana azabtar da su ana rama a farko farko sura فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليهم عبادا لنا شديد ولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوقوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما حلوا تكبيرا الله مدعو sarki yake sai ya azatar da كم هات ji الله يتوه أبو yi Allah أكل نعم aka yi rubu-rubu da su aka musu yankan kajin jiki jini he da zama ne na gudana a cikin lambatu bayan ga musu wannan azabar Allah yake to ana sa rai Allah ya ji tausayin idan ba ku zaman lafiya ya dawo muku da tattalin arziki ku ƙara yin ƙarfi to amma ku saurara ku in kuka kyautata dan ku in kun dawo kuka ƙara saba mu Allah ce zan ƙara turo ruwa da zan ƙara azabtar da ku kuma abin da ya faru ke da suka ƙara saba wa Allah Allah ya turo musu wani sarki na babin da ake ce muku nasa ya zo ya yi rugurugu da su ya musu kisan kiyashi da ba taba ganin kisa irin wannan ba burburu-burburu su ne suka sake farfadowa duk lokaci lokaci in ba ku manta ba a yakin duniya na ɗaya ba ko ko yakin duniya na biyu ne eh, Allah ya tura musu hitila sai da ya kona wajen bai hude miliyan shida shi kaɗai har yanzu ka je zamani ka ga matar yanka ina wurin da ake sai da awaki ne ake kiran shi da ake sai da tumaki da awaki tara ko tike to tike ake da shi na daure sai dai a ɗiba a zuba a mota a kai da za a kona a ɗiba a zuba a mota a kai kwata abin da aka rike musu kenan daga na Allah ya sake daga musu kafa yanzu sun sake baje koli yanzu a dokar duniya duk ƙasar da bai hude ya sauka dole ƙasar ta baki takardar izinin zama shi na ƙasa ne kuma a baki tsaro duk ƙasar da ya je a duniya in yi sauka a ingila dole ingila ta baki dan kasa in ya wuce faransa dole a baki dan kasa in ya bar na ya tafi nezalan dole a baki dan kasa kuma a baki tsaro kuna ga wannan zai kuma da su ba zai kuma da su ba kana nan zaka ji Allah ya saka tura ku ta bala'i Allah ya ce ila ni kiyama har zuwa sashi tashin kiyama sai an kai lokacin da za su karan barkan karfe da musulmai a kwankwatsa su za a kai lokacin da bai hude zai muya a bayan bishiya Allah ya ba bishiyar ikon magana da kira musulmi da ce ya kai musulmi ga wani bai hude nan ya makale a baya na zo kai magani sai ayi wannan kamin kiyama ta tsaya shine wa in sa'azana rabbuka rabbuka la yam'atanna alaihim ila yawmil qiyamati man yasuru su ala za na'am sai Allah ya inna rabbaka da karimu iqab lalle ubangiji ka mai gaggawar uba ne wa innahu lagafurur rahim sannan kuma lalle shi ubangiji ka mai gafara ne mai jinni Allahumma ka sallana wa sai Allah ya ce ni a ga rabba وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون الله يقول وقطعناهم حتى يهودا ومكة كروت أسو مكة لولا muka watsa su bin arzi a cikin duniya umaman jama'a jama'a haka muka watsa su ji Allah madaukakin sarki kullum a tarota suke a me yahuda wanda suka gudun hijira bayan ya hijira ya kashe su ya tarwata su su ne suka dawo middle east garuruwan musulmai musulmai suka karbe su aka ba su mafaka wasu suka tafi falastin daga baya kuma suka shirya munafurcin da ƙasan masu sun kwaci mun ga yadda aka rinka yi musu ruwan bamabamai bara a cikin watan azumi Allah ka gafarta ba to amma yanzu ma a watsa suke ba wuri ɗaya suke ba in ka je can za ka samu wasu in ka je ingila za ka samu wasu je liverpool street in ka je faransa za ka samu wasu in ka je haka haka kuma duk inda suke cikin tsoro a tsoye a tsoye a cikin mutane a anguwarsu a cikin tsoro dole sai ƙasa ta nemo tsaro an sa an ƙare tsaro a abuwar haka suke cikin firgici haka za su shigo duniya a firgice kuma su bata a firgice har su koma zuwa ga Allah kuma wannan ɗan gugu nasu da ba yawa ne da su ba a yanzu haka tattalin arzikin duniya har su yake duk ƙasar da take da ƙarfi ta kai ta faɗa ta ji a duniya suke kwantrolin ɗin siyasar ƙasar sai sun yi ka ci zaɓe su za su zuba kuɗi ka ci zaɓe domin su yi amfani da kai policy policy nasu na mai da mutanen duniya bayi da tatse arzikin duniya su samu damar ci gaba da gudanar da shi Allah ka mana magani amin sai Allah ya ce amma ku tura rabu sai Qur'ani sarkin adalci hmm. hatta tsiyan da zuwa sai ba dukkan su ne mutanen banza fa inda Allah akwai na gwara a cikin ba dukkan su bane na me na banza akwai na ne akwai na gwara yace minhum huda wa min minhum na salih a cikin akwai nagartattu a cikin kuma akwai wanda ba nagartattu ba sai dai waɗanda ba nagartattun ba sun fi yawa Ya yi daidai da magana aljanu suka ce wa anna minna wa anna minna salihun wa minna duna zalika kunna tara'iqa qidada suka ce wa anna minna salihun mai a cikin mu akwai na kwarai wa minna duna zalika a cikin mu akwai da ba da kwarai ba yadda al'umma ta yake wannan shine adalcin musulunci kar kai wa mutane kudin goro kar ka ce ai talakawa sun lalace wa ga maka talakawa sun lalace a talakawa akwai na kwarai ko babu akwai na kwarai to balle wanda yake malama Allah ta kare وإذا قال لك إنما يخشى الله من عباده إنما يخشى الله من عباده العلماء الله يشاء متى الدنيا gaba da idan akwai masu tsoron Allah da suka saura Allah yake malamai shi ne ma'anar inda ma yasha Allah min ibadi dan wannan inda ma adat hasan abinda Allah yake guda maka kaman ba ma wani mai tsoron Allah banda malama su kadai suka tsoron da Allah a ko ina a kowane sector in ana neman masu tsoron Allah masu dama dama to idan akwai malamai malaman ne su ne masu ne su ne masu dama dama me yasa saboda sun zaɓar Allah in baka san Allah ba ke tsoron shi mafarauci ya tafi farauta da ɗansa ga kwari da baka ga ɗan gatarinsa ya rataya ga maki ya rike a hannu yanzu an shigo daji kuma za a je da za a fara farauta dan nasa karami ne sai samu ta katuwar inuwa sai ya ce yaron ya zauna a wurin bai kamata inda za a je a ci gaba da karan bata da sabon daji a tafi da shi ba yaro yana zaune karkashin inuwa sai ga wani gawurtaccen zaki shi ma zakin da ɗai zaki da ɗansa suka shigo har cikin inuwar da yaron nan yake yaro yana ganin zaki mai taɓa ganin zaki ba sai yaro ya miƙe tsaye ya fara tafa hannu yana dariya zaki ya zo har inda yake yaro ya daga hannu ya kama bakin zaki zaki ya buɗe haƙora yaro ya sa hannu a cikin bakin yana kirka haƙura sai dan zaki ya tambayi zaki baba ya kowa na tsoronka amma shi wanda yaron baya tsoronka sai ubangiji ya ce masa haka ne amma ka san me yasa ba tsaro na yace a me bai sani bane yace ya zai ji tsoro na hadin da ba yace zuwa jira baban sai dawo shi baban sai ya sani baban sai ya yi ya san shi ce barka dai sai suka fasa wucewa suka kwanta cikin bishiya yaro ya haye bayan zaki yana kama kullum zaki yana wasa to yanzu man ya dawo ya dan kamo su zoma ya haka ya sa a cikin da kaya na biyu ga kwari ga baka ga dan gatarinsa ga bashi bai san da yake faruwa ba sai da shigo inuwa yana shigowa za ki zabu da ya nune ya bude haƙora ya kan uban da uban ya gan shi uban ya danna ihu ya jefar da zoma yadda ya kamo dan galafinsa da kwari da baka ya fita da gudu yana faduwa yana tashi yana gudu yana faduwa ana raba shi wata kiran firatari ne kun san me yake faruwa ubai zaki yake da sa yake to kaga kaga wanda ya sani da Allah jahili ya san Allah ya san Allah kai da baka san Allah ba za ka ji tsoron suwa suka san Allah malamai ba suka san Allah sa Allah ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama in akwai masu jin tsoron Allah da suka tsoro a cikin bayi Allah yake malamai kai kuma su da kake cewa babu da Allah yanzu a cikin a matsayin ka na kasur gumin jahili ka sha jahili ka ko don ba wanda sha jahili ya kusuwa ba wa zai irin wannan kasa kaba malamai har a filin kiyama kuna da bukatar har a filin kiyama akwai abin da zai faru sai an dawo jini shi malamai malamai su ne magada annabawa ni na faɗa waye faɗa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace al ulama'u warasatul anbiya malamai su ne magada annabawa wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warathu al ilma man akhadha bihi faqad akhadha bi hazzin wahid manzan Allah ya ce annabawa ba su bar gadon zinari ko azurfa ba sun bar gadon ilimi ne duk wanda ya rike ilimin da annabawa nan suka zo da shi to ya yi riko ya yi riko da rabo babban rabo in ji annabi Muhammad amma yau sai ka samu mutumin da da za ka bashi qur'ani da san kan qur'ani ba ne kawo su sai rike qur'ani outside dawo amma sai mutum yana zagi malamai a social media ko yana zagi malamai a gidan rediyo saboda siyasa idan za ka je gidan malam koyon addini manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa innal mala'ikata tabu'u ajmi Haji hali talibil ilm riban ma yi mala'iku idan shugaban kasa ya zo ya sauka jirgin sama zai dauko ya taka ya shiga motarsa ana bari shi ya taka kasa ko kafin ake shimfiɗa masa saboda matsayinsa red carpet za a shimfida tun daga bakin jirgi har ina har inda mota sun to darajar sa ta kai darajar malamai ba dan shi ne aka shimfida masa red carpet malamin in zaka je gidansa ɗaukar karatu saboda darajar karatun da zaka je ka koya wajen malam manzon Allah ya ce wallahi mala'iku ne za su shimfiɗa maka fikafikan su kan fikafikan mala'iku za ka taka har ka je gidan bala wallahi in za ka je fila ba za su shimfiɗa maka fikafikai ko za su shimfiɗa in za ka je gamman house ba za su shimfiɗa maka ba ko za su shimfiɗa in za ka je gidan mai martaba sarki kusuri ba za su shimfiɗa ba ko za su shimfiɗa sai za ka je ina in za ka je gidan alaran da kake ganin koyon qur'ani mala'iku sai su shimfiɗa maka manzon Allah ya ce duk wata halitta Allah tana yi wa malamai addu'a manzon Allah ya ce kai ku da ku Ya ce hatta hut bil bahr kifi a cikin ruwa in ya yi nuno sai ya yi addu'a ya ce Allah kai wa malaman sunna albarka Allahu akbar manzon Allah yace hatta namla fi ha, hatta tururuwa tururuwa wannan a cikin gidanta tana yi wa malaman addini addu'a tururuwa yana musu addu'a sai ke saboda tsabar jahil wai ya hau shirka wai malamin bai goyi bayan sa karaka ba saboda haka ka samu hujjar da za ka zage shi ka ci zarafin ka ci mutunci to bari in gaya maka in za ka ci ƙasa ka yi taka tsantsan kada ka ci ta shuri in za ka ci ƙasa ka yi taka tsantsan kada ka ci ta shuri in ka ci ka ci bala'i duk wanda za ka ci naman sa ka zage shi ka ci mutuncinsa ka je ka yi amma ka yi taka tsantsan karfe wa malaman addini ka san dalili luhumul ulama masmuma wa adatun lahi fi hajji muntakasihim ma'luma naman malamai guba ne in ka ci naman malamai ka ci musiba ka ci bala'i ku faɗa min 'yan siyasar da suka rinka zagin malamai a najeriya wane ne cikin su ya gama lafiya je ka da history waye gama lafiya wallahi sai waɗanda suka tuba sai waɗanda suka ne suka tuba su kadai Allah ya bari su gama lafiya su kadai Allah ya ba mu mutunci da ka ci naman malami ka ci bala'i ka ci guba kuma a sunna ta Allah sai ya keta alfarma da mutuncin da mutuncin duk mutumin da ya keta alfarma ne saboda haka idan za ka yi shi mutunci ruwa yi kasar san da malamai in ba ka san darajar su ba Allah ya san darajar su in ba ka san kimar su ba Allah yana kimata su maluman da ke da'awa da karantarwa da wa'azi ina rantsuwa da sunayen Allah masu tsarki da za su yajin aiki su daina wa'azi a Najeriya da Najeriya ba za ta daɗe ba Allah zai waɗa ta albarkar wa'azi da da'awa da karantarwa da suke yi shi ne ɗan sauƙi-sauƙin da ake samu saboda suna karanta sunayen Allah suna cewa a yi suna cewa a bari suna koyar da sunnar annabi Muhammad albarkar wannan ne Allah yake tausaya wa Najeriya Allah ka gafarta mana Allah ka tsare mana mutuncin wannan al'umma to ba malami ba kana ka dan uwanka ma karka zage shi karka ci mutunci shi halitta Allah ne halittar Allah ba ta jefarwa ko ka taba ganin jujin da ake zubar da mutane me yasa ولقد كرمنا بني آدم وحمرناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ka girmama shi domin Allah ya girmama الله ya ce wani kalikan ranna bani adam hakika mun karrama yayan adam wa hamalnahum fil barri wal bahr kuma mun dauke su a cikin tudu akan tudu mun dauke su a cikin a cikin teku dan adam Allah ya ba wannan hikima Allah ya ce wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafsila mun fifita su akan da yawa daga waɗanda muka halitta fifita wa idan Allah madaukakin sarki Allah ya gafarta mana Allah ya ce wa balawnahum su waɗannan yahudawa mun jarrabe su bil hasanat da abubuwa masu daɗi abubuwa masu kyau wa sayyi'at da abubuwa marasa daɗi la'allahu yarji'un ko za su dawo ka hanya kenan da daɗi da rashin daɗi duka jarabawa ne daga wajen wa daga wajen Allah in ka kasuwa ta bude kana kamun kuɗi ta kaza ban jarabawa ce in ka tsaya takarar gwamna ka ci zaɓe ita kaza ban jarabawa ce idan ka ga an baka appointment na commissioner ka takatsantsan jarabawa ce an baka minista ka takatsantsan jarabawa ce haka nan kuma talaucin karan da shi ba mai ne jarabawa ce karka dauka dan Allah ya hana ka kudi bai san ka ne a akwai sanda Allah zai hana ka kudi dan ka shiga aljanna kai kuma kai ta fushi wa amma idan mabda rahu kenan وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن إذا ألا يجرب باجي يقول لك ما تعرف الجزاء إذا كم من أجي يرى تلك أجر فتاة سنة بالله الذي تكنك سامع رسول الله سهول سفيد الله الله ينسى لك الجنة حديث نقول Allah yake inna min ibadi man la yuzlihu illa al-fakar walau agraitu bula akada zalika daga bayina akwai wanda babu abin da zan yi gyara shi da musulunci da ke talauci Allah ya ce da zan ba shi kuɗi da aka kwallon jayi kuma Allah yana son shi yana so shiga ina yana so shiga aljanna sai Allah ya ce talauci ne burkushe ɗan dai aljanna nake so ya tashi kar ka daga bai kafa in ya samu walwala kan garewa zai murkushe shi talaucin zai murkushe ka sai kuma na tafi kana addu'a ya Allah ya miliyan hamsin Allah ya mun dan asabe abin da ya sa kai kana zuwa sallar jirgi kai ake tarawihi haka tafsiri kana zuwa baka da miliyan hamsin ran da ka samu miliyan hamsin ba mai ƙara ganin wurin alheri na san ka ba zan baka ba sai ka ji aljanna ya Allah miliyan hamsin Allah jimla a gabe yanzu abin da ya sa baka zina baka neman mata na san ka da kyau talauci ne da ya rubu ne gaba wacce za ka saurare ka ka samu miliyan hamsin wani professional mazinaci design. kuma ina son ka shiga aljanna na asali yi haƙuri ba zan baka ba talauci ƙara murkushe shi talauci zai ƙara canne ka ka fizziga ya murkushe ka ɗago ya ƙara dannewa har ka gane ba sarki sai Allah to daga nan sai ka rubuta kaddara sai mu gani ga dagaggen wando ga gemu da sace ga ashiwa ke kana assalamu alaikum ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir yanzu wanda ya halitta a bai shi kowa da halitta da ya halitta ba wai halitta Allah ya fi mu da halitta shi sa kar ka ɗauka wa kullum talauci in ya kai ka musiba jarrabawa ce yi addu'a Allah ya baka ingancin ne jarrabawa ka wuce zuwa ina zuwa aljanna haka arziki shi ma menene jarrabawa ce Allah ya baka ingancin jarrabawa ka tafi ina aljanna ya Allah idan za mu iya cin jarrabawar arziki ya Allah muna son ka ba mu ba ku sai ba ko ko bisu Allah ya jarraba ku da talauci ka karo mana annabi Muhammad hadisi ne wanda Ahmad bin Muhammad ya rawaito ku duba cikin wajen sabirin na Allah mai da kai da zuciya manzo Allah tana so ce inna fuqara ummati yadkhulun al-jannata qabla al ya bi yawm manzo Allah ce talakawa cikin al'ummata za su riga masu kuɗi shiga aljanna da rabi da talaka talakawa sai mun yi rabin yini aljanna kari masu gurin shi a baka cikin musa, ba ka cikin musa. to bari mu karanta hadisi har da ba yake ba ba shi to bari mu ga shi yana cikin kuma <laughs> ne amma kun san menene rabin yini ba awa da ba وإن يوما عند ربك وإن يوم وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون يني ده يا وجه الله شكرا دبوني كنا نبي يجي شكرا نوع to sai talakawa sun yi shekara ɗari biyar a aljanna masu kuri ba gaba musu hisabi ba balle su rada ana yi wannan magana talakawa sun yi murna sun yi sai wani talaka daga hannu ya ce wa har ana minhum ya rasulullah to ni ina cikin wa'annan talakawa ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. waɗanda za ki riga masu kuɗi shiga aljanna da rabin yini sai manzon Allah ya ce wa har idza gadde ta kana ma'akal asha wa idza ashe ta kana ma'akal gada in ka ci abincin safe yakan zama akwai saura wanda zaka ci da yamma yace kwarai ya rasulullah ba dai taba aje abincin kwana uku ba amma dai akan samu na ci da safe kuma akwai saurawa da zai da dare manzo Allah yake akan samu ka ci abincin da dare kuma akwai saura da zaka karya da safe ba sai ka nemo ba in dai kwana da sunan aka yi su mutum ya saura da safe bai kuma mutum ya rasu manzo Allah yake an da lafiya da kai baka cikin su kai mai dama dama ta koyi ne daga cikin ana ba ba cikin ba ba ta da sallama a matsalar nan ba sawa ne ne shi cikin zuwa sun tashi farko to bari mu kara gaba sai wata da ne ga hannu ya ce wahala na minhu ya rasu da ya manza Allah to ni ina ciki annabi ya ce wahala ta mita makoci da haza ka ji abu da na gaya wannan ya ce na ji kwarai kai ba haka ke bai tsari na ci abincin safe na rana ma yana da ne nemo in na ci na rana ya tafi neman na dare in na kira dare da sami sai na je na nemo abin da zan karya sai manzo Allah ya kalle shi ce wa sabu saubun gairu haza? banda riga da ke jikin nan kana da wata rigar a gida da za ka iya suturta al'aurarsa ya ce ya rasu da riguna na guda biyu in na sa da ya ce wanke ɗayar kanu wannan bai da wannan ta bushe sai ya saka ta sai kuma in wanke wannan haka nake canja kayan ina rayuwa riguna na ta biyu za Allah ya ah, an da lasta minu kai kake da riga hasar biyu kai ma baka cikin kai ma mai dama dama da Allah masallaci da yana tuwon da sa kwara biyu a duniya a masallaci kuma duk kuke kukan talau waɗanda ba zamanin sahabbai waɗanda Allah ya fi su bai da kowa ko muka kasa gode wa Allah shi Allah ya mana ni'ima amma babu iya cewa mun gode kullum sai kuka ka ga mutum ya murkushe dubu ashirin a cikin aljihun shi amma yana cewa bala'i da tsurbala'i ga ɗan cin dubu hujjin a gida da za a gurgura sati ɗaya mai kare ba wani ya sake daga hannu ce wa ana nabi ya rasu da ni ina cikin su annabi ya ce wa an sami ta ba kufi ne hazari kaji abin da na gawa waɗannan su biyu yace daji kai ba haka kake mai ce ne, in na karya in tafi neman na rana in na ci na rana in tafi neman na dare wannan rigar ta kare nake da ita ban wanke ta sai da dare sai in daura mayafi in wanke ta kafin asuba ta bushe sai in sa kayana ya tafi masallaci manzo Allah ta sanar ce masa wa hal tajidu qardan idza aradta an tastaqbil idan ka tashi neman bashi a madina na akwai wanda zai baka ce kwarai son na ba taɓa cin gudun kowa ba da inda zai neman bashi a madina na za a bani in na samu in biya ba za Allah ya ce an da nan tafi baka jirin su kai ba mai dama dama ne kai da kake zuwa neman bashi a baka wai har zuwa gane ya kamata ku gode wa Allah ba mun gode wa Allah har yanzu ba ku gane Allah ya muku nima ba da muka kasa cewa Allah mun gode kowa bai cewa Allah mun gode da ya tashi budar baki abin da zai ce musiba bala'i kana da wanda bare ya Allah ya karo musiba da bala'i fa tun da ya ce wala in na min azabin bi in kun mutu ce kun gode mashi wani ya sake daga hannu ce ina cikin su ya rasulullah manzo Allah ya ce wa harka ninka ba kuntu li haula ka ji abin da na ga wa'annan yace kwarai kai ba ya ce ni duk sharɗa nan na cika kuma duk madina ba mai bani bashi annabi ya ce wa hadda jidu kasba idan ka tashi ka fita ka kukuta akwai da kake iya samowa ya ce Allah ya bani lafiya ya lalla wata ran da ko zai in dai na fita Allah zai bani abin da zai manzo Allah ya ce an da sanin kai ba mai dama dama ne bakar na biyar daga halittar ya lalla manzo Allah ya ce ka ji abin da na gaya wa'annan ya ce da ji kai ba ya ce duk abin da ka faɗa ɗin ni akan sa nake kuma zan bi dakon ma in nema in rasa in dawo in kwana da yunwa da mata ta muna biyu muna gani sai manzo Allah ya ce masa wa hal tusbihu wa tumsi shakira lillahi ta'ala duk da haka kakan kwana ka yi ni kana godiya wa Allah ko kana da kana jin haushi Allah ya baka cikin talauci ya ce ya rasulullah wa ke magana talauci Allah ya bani imani ya bani kai ka zo mana da wannan addini mun karba muna kan aqida muna kan islam muna kan sunna Allah ya gama yi mun komai banda godiyar Allah ba abin da nake wa Allah madauki ku annabi ke yin fa'ata da rubutu kai kana cikin wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un sai Allah ya ce da gaba da rama فخلف من بعدهم خلق ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون الله يتي فخلف من بعدهم خلف sai wasu suka zo bai bayan waɗancan yahuda da suka biyo baya to su sun fi albarka ba su yi na farkon sai sa Allah ke fakalafa min ba da yin wani sulki ta ba suka gaji littafin a taura a cikin littafin a tauran nan sun gani cewa cin rashawa ba kyau cin hanci ba kyau cin dukiyar zalunci ba kyau cin dukiyar haramun ba kyau sun gani a rubuce a cikin taura. da ba da yake faruwa ya ku zo na arba hazar adana da an samu su abin duniya rashawa ce haramun ce kashe mu raba ce wuf su karba shi ne ya gudu na harba hazin adana idan suka karba in aka ce musu ba kyau fa wa ya ƙunu na sai rufaro da na sai sai ba matsala Allah zai gafarta mana ai inna Allah ghafurur rahim da da biyar mutane sai kamata wanda kuma ta gaba ba ya san kurin haramun ne amma ya karba ina ce an hada kai da to mu da ba malaiku bane mu ma dole mu ci abinci kuma inna la ghafurur rahim wannan wasa kake da Allah you are not serious wa yake maka sunan Allah ghafurur rahim ne kadai yake اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم Allah ya ce ina muku sani annan la halalle Allah shadidul iqab mai tsananin hukuma ne wa annan laha ghafurur rahim sannan mai gafara da mai jigai yace nabbi ibadi nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim وأن عذابي هو العذاب الأليم أما يتنبئي بارك بابا إلى بارك anni lalle ni in ji Allah ana daga furar rahim ni ne mai gafara mai jin dai amma kan su mulashin hankali ba gafara kare rayya ba wa anna azabi kuma lalle azaba ta huwal azabul alim ita ce azaba mai radadi in ji Allah bare ba wata azaba mai bala'i kamar ta gafirin zambi غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير الله يكي غافر الذنب شيني مي غافر الذنب وقابل التوب شيني مي karɓar توبا أما كما شديد ne mai tsananin mene ne mai tsananin hukuma ya za ka taɓa na yau ka damuka ka ce na la gaburu rahim gobe ka ƙara wani kuka yi ya yi ma za a ce masa ba kyau ba ya ce a ba matsala ai haka ake yi dama yanzu wata gurin ba da ya kawo misali daga baya ba su ba zama na kwarai wani garafi da karfi Allah zai karba ya ka dauki Allah to ɗabi'a ce ta Yahudawa ya kununa araba hadal adina, wa yaquluna sayughfaru lana sai sai ba matsala za a gafarta mana wa in yatihim ardun ya kuzo? yau suka gama cewa sun yi istighfari Allah zai gafarta musu gobe kuma in wani kuɗin ya sake zuwa muku na haramun na tawa na cin hanci na riba na zalunta talakawa ya aku zuwa kuma zai tsara karɓa ta ji sanin da yau Allah ya ce ga tambaya alami yau kasa yin kitabul kitabi ba a riƙe alƙawarin da su a cikin addaura ba Allah ya kulu ala Allah illa al kar ki faɗi magana a kan Allah banda gaskiya wa darasu ma bi kuma sun karanta sun yi darasin abin da ke cikin a taura Allah ya ce ku rabu wa darul akhirah gidan lahira khairu lillazina yattaqun shi ya ta zama alheri ga masu takawa masu kiyaye dokokin Allah Allah ya ta afala ta ajirun ba za ku hankalta ba ku gane ya kamata ku dawo ku yi takawa ku kiyaye dokokin Allah kullum ina gaya muku tara haram bai sake arziki tun kafin Allah ya halice ka ya rubuta kai mai arziki ne ko mara arziki ne tun kafin Allah ya halice ne tun kafin abu sa maka rai Allah ya gama rubuta kai mai arziki ne ko ba mai arziki ne abincin da za ka ci ruwan da za ka sha iska da za ka shaƙa Allah sai da ya sa ka ya ta aka rubuta ta cikin ka duniya kuma wallahi ba za ka yi tsallakawa ba ba za ka yi ne ba duk abin da ya sa samu a cikin wannan ne ko ta haram ka samu ko ta halal duk dukiyar da kaga ta zo maka ta haram da ka karba da ka yi hakuri ka ci karba Allah zai sake baka idan ta halal ka yi gajin hakuri ne hadisi ne manzon Allah ya ce duk wanda ya bar wata dukiya domin tsoron Allah Allah sai ya musu ya wata cikin da abin da yake da hakai in aka kawo ce ba za ka karɓa ba kai musulmi ne addinin ka bai yadda ba wallahi ba za ka mutu da talauci ba ba za ka mutu da talauci ba mun ga waɗanda suka ce ba za su karɓi rashawar ba ba yadda ba yi ba kuma suna da rufin asirin a yau in kana neman matsayi ko kwangila ya za ka shiga kake bukata kuma sun cin hanci sun kira rashawa ba da cin hanci da rashawa ake ta dukiya ba ka zauna kai ta sata dukiyar talakawa mahaukaci ka kwaka ka ɗiba ka tara ba ka ba sabbai za ka da ita ba kai da wa za ku ɗaya daga cikin magabata ake ba shi labarin wanda ya tara dukiya yace wa har jama'a ya mun yanzu ba ya tara kwanakin da cinye dukiyar aka ce bai tara bai ce aikin banza yi ma jama'a ce ba abin da ya tara sai ga mutum ya gama tara dukiyar mala'ika mutuwa ya zo ya shake shi yara sun ga shagali shi ruwan shi za a tambaya a ranar da yara, yana kabar yana cin buta yara suna shagali na ne wa ka ga wa wata kashe saboda bai canje bai kira ba kai da kai sa ka yi karatu ba kana aikin gwamnati har ka kai asistan darasa har ka kai darasa wataƙila har kama da sakatare kai da kai wannan zahar? akwai tsuntsu mai digiri ba ku samu ba akwai tsuntsu mai diploma akwai tsuntsu kafinta akwai electrician akwai injiniya akwai dan plumbing ka taba ganin tsuntsu da yunwa ta kake wake ce ta shi waka ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو samiul 'alim wallahi ga dabbobi بنا كرانا كرانا in ka ce su nemo abincin su da kansu ba su biya amma Allah bai bari yunwa ta kace ka taɓa ganin turuwa da yunwa ta kace annabi Muhammad sallallahu alaihi yace law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taddu khimatan wa taruhu bi ma'ana manzon Allah yace da za ku kiyaye dokokin Allah ku dogara da Allah yadda Allah ya ce a dogara da shi da Allah ya ciyar da ku kamar yadda yake ciyar da tsuntsaye In su zai tashi da safe cikin sa a ɗame yunwa na kwakwalar cikin ba komai a jini bai da shago bai da gona bai da kasuwa bai da ofis bai da bai da bai da bai da bai da ya tashi ya nauka cikin fananar Allah da yamma in zai dawo cikin sa ya cika dan ba zai fashi zaka ce ya zo sai ba su da ba ya masa bincike da aka akwai duk tsuntsaye da suke tasowa tun daga kasar china su shigo har afirka tsuntsaye wani tsuntsu ya kai shekara ɗari hudu a cikin wani ya ɗari hudu wanda bai daɗe ba shi ne mai shekara ɗari da hamsin tsawon shekara ɗari hudu da tsuntsu ne bai taɓa aje komai ba bai da rubu bai da akawun yana ci yana sha bai mutu ba shekara ɗari hudu za ka je to ai dubu abincin ba tsada da shi ba eh, ƙwayoyin su to mu dan dama dama nan mun saba da za na barin dabbobi waye kai zaki cin nama shi zaki bai cin abinci sai nama nama ne abinci kuma shi ba irin nama da kake cin jiki ba shi bai cin nama da ya kwana sai fresh ba irin kada da zaka je ka a sayo nama kilo uku a yayyanka a soya ka ce wa gida to ke sa a firiji ka a yi wasa dan na ta halin mata sai kun ga abu baje baza sai ku rashin hankali kowa a gidan nan yanka biyu ni kuma yanka uku a ta turawa har a ta biyu in ya kare ka ɗauko calculator a ta lissafi shi zaki sai yankan yau in nama ya kwana bai ci bai da shago bai da gona bai da ofis bai da diploma bai da digiri bai iya sana'a ba bai da bai da ka taba ganin zakin da yiwa ta gaske yana ji yana mata ka da yayanka da kake tausayi yi gudu hijira ka bar garin har sai bayan shekara uku ka dawo gudu ka bata kamar yara ke gudu hijira kar ka dawo sai bayan shekara uku in ka dawo cikin yaran sai an samu wanda bi da kiba wallahi to sai ka yi sata me za ka yi shugaban kasa ya sadu wata magana general muhammadu buhari ya ce i came to this world with nothing and i am living it with nothing why can i steal ya ce na zo duniya ban da koli zan bata ban da koli ya ce duk mai mai sata maganar general muhammadu buhari ya zo duniya bai da komi zai bata bai da komi daga shi sai kamar shi za a binne shi a kabari yace dan ne zai sa da Allah wannan magana koli ban ya faɗe ta yayi kokari ko liman ba koli liman ya faɗe ta ya gare kuma ka zo duniya baka da komi zaka bata baka da komi dan za zaka saci kudin jama'a yace wala darul akhirati khairun lil ladina yattaqun gidan lahira ce a kai walal akhiratu khairul laka walal akhiratu khairul laka min al ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda Allah yace walal akhiratu gidan lahira khairul laka shi ta alheri a gare ka min al ula sai da gidan duniya amma sai wannan ayar daga cikin ayoyin da ke nuna cewa gidan lahira masu takawa Allah zai yi Allahumma ja'alna min al-muttaqin masu takawa su ne yan aljanna suwaye masu takawa wanda suka tsaya inda Allah yake a tsaya suka aikata abin da yake suka bar abin da yana su ne masu takawa in kana son shiga aljanna zama zama cikin mai takawa shi yasa yake wala darul akhiratu khairun lil ladina yattaqun Allah ya ce inna lil muttaqina إن للمتقين عند ربهم جنات يا يساك شاهد للمتكين إن للمتقين مفازا من الذي مفازا حدائق وأعنابا أقول يا ماتا وكواعب أسرابا أقول وكأسا بهاقا يساك شاهد للمتكين إن المتقين في جنات وعيون يساك فائدة المتقين إن المتقين في جنات ونعيم يساك فائدة المتقين إن المتقين في جنات ونهر إن المتقين في جنات ونهر آه، أين أبو بدر في مقعد صدق عند مليك مرتدر subhanaka allahumma wa idan Allah ya kai mu gobe kamar yadda aka bada sanarwa karfe ɗaya na safe zuwa karfe biyu na rana sha na rana zuwa karfe sha biyu na rana akwai ramadan lecture da za a yi a nan masallaci amma mata zalla namiji in ya zo to sai tsaya da gausai ji jiwa amma dai wanda za su yi masallaci a masallacin mata zalla da za a yi lakka gobe Allah ya kai mu da karfe goma sha daya zuwa karfe goma sha biyu cikin baki da suka halarci majalisin mu kuma ba baki ba ya gida akwai alhaji ibrahim kasuwar barci daga kaduna yana daga cikin wadanda suka kamar wannan ziyara muna addu'a Allah ya saka musu alkhairi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum